Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 11 ga watan Maris na shekarar 2021 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Majalisar wakilan Amurka ta zartar da kudirin shugaba Joe Biden na dala tiriliyan 1.9 don tallafin coronavirus da zammarta da kuma da tattalin arzikin Amurkawa da masana'antu. Haka kuma a jiya Laraba, Majalisar Dattawan Amurka ta amince da Merrick Garland a matsayin Attorney Janar na Amurka. Jami'an tsaron Myanmar sun kai samami a wata unguwa da ke Yangon a jiya Laraba, inda ma'aikatan hanyar jiragen kasa da ke yajin aiki suke gangani. Kanin labaran kenan A cikin shirin namu ne za ku ji cewa jamhuriyar Nijar hukumar yaƙi da cin hanci ta ba da sanarwar karɓo makudan kudaden haraji da suka makale a hannun wasu kamfanoni da 'yan kasuwar ƙasar, da aka ki zubawa a asusun gwamnati. sama da miliyan dubu biyu na sefa ne hukumar ta halsiya ta ce ta yi nasarar karbowa daga hannun waɗanda suka yi mursisi a kan kudaden harajin fiton kaya da makamantansu sannan za ku ji cewa gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufa'i ya sake jaddada matsayar gwamnatinsa kan hana bara a fadin jihar zan iya fito da mutane ɗari a garin nan da suka yi haddin kur'ani ba su taɓa yin bara ba to dan me mutum zai ce mana sai an yi bara ba mu yadda ba in kana son ka yi wannan ka je wata jiha in har kana jihar kaduna wallahi tallahi za mu kama ka za mu hukunta ka kuma za mu kwace yaran za mu maida su wurin iyayensu domin haka addini ya ce haka doka ta ce. Za ku ji martanin da malaman tsangaya suka yi kamar kowace rana alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri grace abdi ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Majalisar Wakilan Amurka ta zartar da kudirin shugaba Joe Biden na dala tiriliyan 1.9 don tallafin coronavirus da zammarta da kuma tattalin arzikin Amurkawa da masana'antu. Wannan ita ce babban nasara da shugaban ya samu a majalisar tun bayan da ya kama aiki. yanzu kudirin zai je gaban shugaba biden wanda zai sanya masa hannu don ya zama doka a gobe juma'a a cewar mai magana da yawon fadar white house jan saki haka kuma majalisar wakilan amurka ta amince da tallafin kasashen waje na dala biliyan sha ɗaya a zaman wani bangaren kudaden tallafin amurkawa na dala tiriliyan ɗaya da tara Wannan matakin shine mafarin martanan da Amurka ta ɗauka na yaƙi da annobar coronavirus na ƙasa da ƙasa, abinda wani tsohon jami'in bada agaji ya faɗa wa 'yan majalisar kenan. Har yanzu akwai gibi a cewar Rajiv sha tsohon jami'in cibiyar raya ƙasashe, wanda a yanzu kuma shine shugaban gidauniyar Rockefeller a lokacin zaman kwamitin ajiya Laraba. ya ƙara da cewa don amurka ta iya jagoranta ƙasashen duniya wajen cike wannan giban ta yiwu akwai buƙatar dukan mu ƙara yin hoɓɓasa don tattaro abokan hulɗa ta hanyar bankin duniya da bankin ba da lamani da kuma sauran hukumomi da za mu iya faɗa a ji. Ƙwararru sun yi ƙoƙarin ganin kuɗin tallafin na Amurkawa ya ƙunshi dala biliyan 20 ta ɓangaren agajin da za a ba ƙasashen waje. A gefe guda kuma a jiya Laraba, Majalisar Dattawan Amurka ta amince da Mary Garland a matsayin Attorney Janar na Amurka. galan dai alkalin kotun ɗaukaka ƙara na tarayya ne kuma tsohon jami'in ma'aikatar shari'a wanda a shekarar 2016 aka zaɓe shi don aiki a kotun kolin Amurka amma 'yan Republican suka hana. galan ɗan shekara 68 ƙwararren lauya ne kuma mai bincike a kan manyan laifuka. An tabbatar da shi mukamin attorney janar a cikin sauki ɗaya daga cikin muhimman mukamai a gwamnatin Biden. wanda kuri'u saba'in suka amince da naɗin talatin kuma suka yi akasin haka a majalisar dukan waɗanda ba su amince da naɗin ba 'yan republican ne ciki har da ted cruz da george hawley ƙarin girman da garland ya samu a ma'aikatar shari'ar ƙasar ana sa ran zai kai ga sauya mahimman manufofi a kan shari'ar manyan laifuka a ƙarƙashin gwamnatin biden kama daga yiwuwar hana hukuncin kisa a matakin gwamnatin tarayya da aka koma yi a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba donald trump zuwa binciken kwakwaf a rundunonin 'yan sanda da ake zargi da saba haƙoƙin al'umma. dalla an jima kaɗan maryam dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu a jamhuriyar nijar hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ta ba da sanarwar karɓo makudan kuɗaɗen haraji da suka makale a hannun wasu kamfanoni da 'yan kasuwar kasar da waɗanda aka yi rubda ciki a kansu a maimakon a zuba asusun gwamnati wakilin murya amurka a yamai sulamu mani barma ya aiko mana karin bayani sama da miliyan dubu biyu na sefa ne hukumar ta halsiya ta ce ta yi nasarar karbowa daga hannun waɗanda suka yi mursisi a kan kudaden harajin fiton kaya da makamantansu kamar yadda shugabannin hukumar suka bayyana a ganawarsu da manema labarai kaftan sama'ila alhaji isu shine shugaban sashen kula da bincike a hukumar yaƙi da cin hanci bincike ne wanda ya shahi reset fiskal kudaden haraji ba na biyu kama kudaden ne wanda ba shafi haraji ba a wanda ya kamata a zuba a cikin reserve public ba eh, na uku kuma ya shahi kamar bincike wanda ake yi a nan a yamai wanda ya shahi kamar kuɗin da ya kamata a zuba idan an yi eh, kamar an auna kayayyaki a duwan kwasan ba kuɗin da yanzu da muka yi lissafi sun kai wajen miliyar guda biyu da kusan ɗari uku hukumar ta yaba wa takwarorinta na wasu ƙasashen yammacin afirka saboda gudunmuwar da suka bayar wajen gudanar da wannan bincike da ya shafi abubuwan da suka wakana tsakanin shekarar 2018 zuwa 2020 kamar yadda kwamishina ibrahim aliyu sanda ya bayyana a biskan wannan binciken kaya da suke hutawa ko daga wani kotonu wani lome da ake cewa za a kawo nan da basu iso ba ko wanda aka ce za su su ratsa kasan mu su wuce da basu biyo ba mun samu tallafi ga kungiyoyin cin hanci da rashawa na kasashe makwabtan mu kamar benin togo da burkina faso kenan nan ga muna son mu bayyana musu shi ma mu da suka kama mana bisa kan wanga aikin. Yanzu haka wasu jami'an hukumar ta halsiya sun kaddamar da bincike ba sani ba sabo a wasu daga cikin ma'aikatun ministoci akalla takwas da nufin tantance wainar da aka toya a tsawon shekaru a ci gaba da farautar mahandama dukiyar kasa in ji daraktan yada labaranta mutare attau. A litinin wannan ma da ta huce deja an tura ma'aikatan halsiya cikin minister ma'aikatocin gwamnati guda takwas sun fara aiki tukuru doka ta ce dole ka bada kai dole ka saurari mutane kuma akwai abin da ke bisa kanka dole kai bayani da ka zo halsiya ka san ba wani za a zawa bane a nemi a yi wani tirji ko a yi wani cin hanci ko wani rashawa da ka kalla masu aiki halsiya saboda zababbu ne cikin zababbu alhamdulillah baya ga batun kwato kuɗaɗe daga hannun masu kewayewa hanyoyin biyan haraji da haɗin kan wasu ɓaragurbin ma'aikata da waɗanda ke karkata akalar dukiyar ƙasa hukumar halsiya ta sha alwashin ci gaba da bin diddigi don ganin an gurfanar da su a gaban kuliya Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. jami'an tsaron myanmar sun kai samami a wata unguwa da ke yangon a jiya laraba inda ma'aikatan hanyar jiragen kasa da ke yajin aiki suke gangami yayin da zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin sojan kasar ta shiga kwana 36 a jere ma'aikatan da ke yajin aiki tare da wasu ma'aikatan gwamnati sun jagoranci gangamin nuna kin amincewa da gwamnatin soja wacce ta fara mulki ranar 1 ga watan fabrairu bayan da sojoji suka yi wa gwamnatin farar hula kasar juyin mulki suka kuma tsare shugabar kasar aung san suu da wasu manyan jami'an gwamnatin ta ma'aikatan hanyar jiragen kasa sun haɗe daga mayar ƙungiyoyin ma'aikata tara a myanmar don yin yajin aiki a ranar litinin don nuna goyon su ga zanga-zangar nuna rashin jin daɗin juyin mulkin da kuma hurawa gwamnatin sojan wuta jami'an sojan dai sun yi ikirarin cewa an tafka magudi a zaben da aka yi a watan nuwamban da ya gabata wanda jam'iyyar nld ta lashe a matsayin dalilinsu na yin juyin mulkin zarge-zargen da hukumar miyamar ta musanta. a halin da ake ciki gwamnatin amurka ta sanya takunkumi akan on Son da kemfi rithekmon manyan 'ya'yan babban kwamandan sojan myanmar da ke mulkin kasar min on hlaing baitul manan amurka da ta sanar da takunkumin a jiya laraba ta zargi min on hlaing da jagorantar waɗanda suka hamɓarar da zababbiyar gwamnatin farar hular ta myanmar Amurka ta sanya kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama biyu a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da Mozambique a matsayin kungiyoyin 'yan ta'addan ƙasashen waje bisa zarge-zargen alaƙa da kungiyar IS. dakaran allied democratic force da ake kira adf a takaice a congo da shugabansu sai musa baluku da kungiyar ahalus sunna wa jama da ake kira aswj a takaice ta mozambique da shugabanta abu yasir hassan har da su a sunayen 'yan ta'addan na duniya Matakin ya hana mambobin kungiyoyin zuwa Amurka ya kuma sanya takunkumi kan duk wata dukiyarsu da ke da alaka da Amurka da hana Amurkawa yin wata hulɗar kasuwanci da su kuma laifi ne wani ya ba su kayan aiki ko taimako a gwagwarmayarsu. Amurka ta yi wa kungiyoyin lakabi da ISIS DRC da ISIS Mozambique. ISIS shine sunan 'yan kungiyar ta Islamic State a takaice. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Najeriya har yanzu dai maganar dakatar da almajiranci a jihar Kaduna na ci gaba da daukar hankali saboda gwamnati ta dage kan cewa duk malamin da ya kawo almajirai Kaduna za a kama shi. Amma malaman makarantun tsangaya sun ce hakan ya saba wa matsayar da aka cimma a farko Daga Kaduna ga rahoton da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya aiko mana. Kuma dai gwamnatin jihar Kaduna ta kafa kwamiti na musamman domin tattara almajirai da kuma mai da su gidajen iyayensu wanda kwamitin ya ɗibe ɗaruruwan almajirai a faɗin jihar Kaduna ciki kuwa har da almajiran makarantar Sheikh Dahir Usman Bauchi. gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad rufa'i wanda ke amsa tambayoyin manema labaru a lokacin kaddamar da wani kwamitin kula da walwalai yara da kuma kare 'yancinsu a jihar kaduna ya ce gwamnatin jihar kaduna na nan akan matsayinta na cewa ta riga ta hana almajiranci a fadin jihar baki daya mu a ganin mu almajirci wani hanya ne na take hakkin yara duk wanda ya ce zai ɗauko yara ya raba shi da iyayensu ya zo da su wai kaduna almajirci za mu kama shi za mu ɗauki yaran mu mayar da su wurin iyayensu domin hakki ne kan iyayensu su lura da iyayensu ba su ba wani ya lura da su ba bara ne ba masu kuma bara ba musulunci ba ne bara ba addini ba ne bara baya cikin al'adunmu sai su ce a ba a son karatun qur'ani da bara ne kawai za a iya karatun qur'ani mu da muka yi karatun qur'ani mun yi bara ne zan iya fito da mutane ɗari a garin nan da suka yi haddin qur'ani ba su taɓa yin bara ba to dan me mutum zai ce mana sai an yi bara ba mu yadda ba in kana son ka yi wannan ka je wata jiha in har kana jihar Kaduna wallahi tallahi za mu kama ka za mu hukunta ka kuma za mu kwace yaran za mu mai da su wurin iyayensu domin haka addini ya ce haka doka ta ce wannan jaddada matsaya na gwamnatin jihar kaduna kan dakatar da almajirancin da gwamnan jihar kaduna ya yi da bakin shi da yi ya jawo hankalin malaman makarantun tsangaya na jihar kaduna da suka ce ba dai wannan ce matsayar da suka samu da gwamnatin ba gwani suleiman idris mai zube shine shugaban wannan kungiya wannan duk abin da mutum baya so zai iya kawo wani abu don ya fake da shi ya ga cewa ya jingina shi da shi don ya samu karbuwa a wurin wanda ba su son abin amma mu ba mu ga cewa yaran da ake take hakkin su ba illa iyaka makarantun sangayo mun sha faɗa ilmantar da yara ake karatu alkur'ani kuma da tarbiyya duk wanda ya makarantar tsanga ya fito za ga yanayin ladabin shi da tarbiyyan shi ya fita daban amma duk wanda yake zamto yana adawa da irin wannan makarantar makarantu komi yana iya kirkira ya faɗa don ganin cewa sai an danganta mutane wasu abubuwa na aibu kafin a samu karɓo yadda za a ga cewa an kawo ƙarshen shi kullum muna faɗa cewa mu 'yan jihar kaduna ne kuma doka ta ba mu dama babban magana da gwamna magana karatun alkur'ani ne ce dole ne sai an yi bara ko wannan mun tattaura wannan batun da speaker din mun ce muna da tsare-tsare sun ba mu bill akalla mun kai wurin wata biyu zuwa uku kuma akwai abubuwan da muka canza wanda iyayen yara za su shigo ci wanda suke bada ɗaliban su don a karantar da su alkur'ani har su haddace shi kuma har su rubuta shi duka wannan tsare-tsaren mun yi su a kai idan har baran da suka ce ba su sai gashi kuma sun fito da irin wannan to dama ana neman wata kafa ne wanda ke so a ga cewa an fake da shi an aiwatar da kowane irin abin da za a aiwatar a kai tun bayan kaddamar da kwamitin mai da almajirai garuruwan su da gwamnatin jihar kaduna ta yi dai aka fara wasan buya tsakanin almajirai da 'ya'yan wannan kwamiti amma dai duk da haka kwamitin ya kama almajirai da dama isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara manuniya manuniya manuniya manuniya Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a kasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na na roƙa Masu sauraron salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da tattaunawa kan matakan da mata za su iya ɗauka domin cimma burinsu na dafin madafin iko. Yau bakin da muka gayyata sun zayyana waɗansu kurakurai da su matan kansu ke yi da suke ganin ya kamata a yi karatun tanatsu idan ana so a kwashe da mara. Bakin namu dai har ma yau su ne shugabar gamayyar ƙungiyoyin mata ta Najeriya Madam Gloria Laraba Shoda. Da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar ƙungiyar matan Fulani babban birnin tarayya Abuja. da kuma hajiya sa'adatu ahmed bustani mazauniyar birnin tarayya abuja ga jagora tattaunawar madina dauda malam eh, menene shawarar ki ga namu shugabannin da ke cewa kullum a'a mace dai bai kamata a ji ta ba ko a ganta gaba ɗaya ma wurin zamanta gida kawai to gashi yanzu kuna cewa su fito su shiga siyasa za ku mara musu baya ni shawarar da zan yi ko kuma kalubale zan yi tuna fa cewa babu buhari ma ya muku alƙawarin zai baku bai bada ai shine yanzu abin da nake so in faɗa din shine wannan kaso 35 din nan a bamu kuma sai an bamu ba da karfi ba amma cikin hikima za mu yi ai mu mata ne su ma sun manta ne cewa mu ma mun iya ai duk mace in dai kana da miji ka san yadda za ka yi ka samu naira ɗari dubu ɗaya a hannun shi ko baya kyauta zai maka saboda haka wannan system ɗin za mu ɗauka yanzu a najeriya ba faɗa ba ne ba yaƙi ba ne ai kayan mu ne shi kan buhari aitin da ya alkawari shi mai cikawa ne zai cika su dai waɗanda suke nema su dakile din to su ji tsoron allah su ma fa suna da 'ya'ya mata kuma babu mamaki bayan ransu kuma sai kuma a zo a ɗaga wasu bayan an ɗaga su za su fito daga kabari ne zo su ce a'a sannan kuma abin da nake so ki sani hajiya madina duk wani fosta in kika gani na sayar da sabulu ko jan baki mata ake sawa eh saboda an ga eh, eh. mu ne yan kwalliya eh, ba mu ne yan kwalliya ba mu ne aka rena wayo dai mhm. saboda an raina mana wayo in ba in gaskiya ne yanzu maza competition ake yi da su na girki ana ba su miliyan biyar miliyan goma ya sa suka yi competition din in haka ne to mu ma yanzu za mu hana su fitowa su daina fitowa ana sa musu poster suna tallan sabulu ma kamfani omo eh, riga mace ta fito in dai ta san tana da baki ta tabbatar da za ta iya muna nan ni na yi kalubalanta ta fito za mu mara mata baya dole ne mace a batta ta yi abin da lokaci ya zo da shi ba wai nan shugabanni ne kuma mata ne ku eh, duk wanda ya samu kansa a wajen na zamu mara mishi baya ko wane ne mu muna faɗa ko ke ce kika fito mu naira goma goma na shi zamu sa a dashi tunda muna ji daɗi ga ni ga shugabanmu na mata mm. baki ɗaya na Najeriya ta je ta kafa wannan a dashi a kira asusu ana buɗe account a kira mu da local government da ward mu zamu bi in Allah yadda a dinga kiran taro za a sha mamaki su dai mara su zauna karfa su bari fa idan mata suka kwace wannan guri wallahi tallahi dai su zama yan kora to shawara ki ta karshe shawara na ta karshe ina son ba wa madam mm. shawara kan cewa da Allah ta rinka yi organization din wani committee haka da za a rinka dan meeting haka nan ko da su daya a wata biyu ko a wata uku haka nan a yi invite ma ba har daga makwabta ba wai sai nan cikin Abuja ba har da makwabta wanda suke nesa ma kusa iya zuwa koda su biyu ko su uku a shekara haka mu kuma nan da na abuja a rinka yin koda wata biyu haka ko uku uku haka nan ana haduwa ana tattaunawa ana sanin me ake ciki haka kuma ya kamata mu haɗu mu rinka zama a san matsalan a'a ko wata tana da matsala a'a wannan tana cikin wani damuwa ka naira goma goma ashirin ashirin a tara a rinka taimakawa wanda suke can cikin irin surga da ɗan wasu wurare hakan nan a samu wannan shi ma ƙari ci gaba ne insha Allah rabbil alamina to bari mu dawo gare ki ma ke ce gaba ɗaya zaki rufe mana shirin bari mu ji shawarar ki ta ƙarshe wallahi na ji daɗin wannan eh, taron da muka yi yau kuma na bar yanzu muka gama wannan abin zan bata kaɗi eh, eh, na ita ma an bata karbi nasu mu fara muna miti mu haɗu mu san yadda za mu yi don muna ƙoƙarin abin nan kin san mata kowa yana son ya zama shine shugaban kansa kowa yana da da kungiya kanana kanana kanana kanana kishi ya hana mu mu zo mu haɗa hannu tare mu yi magana da eh, eh, murya ɗaya problem da muke da shi a mata kenan ita ce ita ce kadai wace ce wannan matan kaza kaza kaza shine problem din mu bari baki example din ita Jumai Alhassan lokacin da nake takaran eh, president wannan kujeran wallahi matan nan ta tsaya daga daga karfe goma na yam na safe har washe garin sunday muna election ta tsaya mun kuma lokacin kin san tana da kafan tana ciwo wallahi matan nan ko ta je ta fita daga wajen ta je wani wuri ko ta ce bari ta je ta ci abinci a'a nan ta tsaya ta ce wannan ba za a yi rigin ba ita za ta tsaya da kafanta ta yi support da ita da um, da hajjo sani haka suka tsaya mun suka yi supporting Eh, ita kuma eh, first lady tana nan kuma tana supporting daga daga villa saboda irin support din nan muka samu wallahi mace za ta zarce ta zama komai take so shi yasa na ji daɗin maganar da ta yi ta ce mu fara meeting mu mu zauna mu yi planning abu da muke so mu yi mu ana da bank ina ji akwai bank na mata da suke da shi amma ban san kan shi ba i don't know wanda suke running din shi amma we can start our own kamar tantan eh, eh, asusu dan da suka ce a bude wala asusu din zai taimako the last time mun kira duk aspirants muka kira su um, women center ni na kira su da goyon bayan first mu mm. first lady din mu muka yi kuma including women in politics muka yi taro din nan mata suka zo daga ko ina a Najeriya ina da list din su mata da suka fito takara suna fa da yawa suka zo daga ko ina muka yi meeting aka kira eh, baba Buhari ya zo president shi ma ya zo wajen ya yi magana shugaban APC Adams Oshomole mm, ya zo da shugabannin different different different political parties ba wai an yi na wani political party bane suka ba mu promise wai za a ba mata amma kin ga abin da ya faru mata da yawa sun biya kudin su an cinye kuɗin su ba a ba su ba a primary aka kore su da duwatsu da sauransu duk suka kasa volunteering ta kashe kudi ta je da primaries amma ina haka ya zama a ko ina wasu ma an ba su aka zo aka same su aka ce an yi withdrawing so irin wannan abun ne wannan asusun naku in kuka bude shi misali kuka tara kuɗi shi da wannan kuɗin za ku rika amfani da shi wajen taimakawa waɗanda suka fito eh, takara kenan za su sai form in suka sai form za a yi posters za a yi menene menene muna da kuma development partners da suke training ɗinsu muka yi musu eh, leta za a yi musu training aka yi musu training su ma suna bada dan kuɗi su ce to gashi na aspirants mu ma sai mu taimaka aka taimaka muka zaba mata kuma su zauna su ce muka zabi mutum daya a ce okay its okay ba wai a zabi mutum daya ba wannan ya ce ban yadda ba wani mutum goma su fito muka zabi mutum daya aka zauna aka yi muka yi namu primary din na mata aka ce to gata nan madina ne muke so to ya zama madina din ne kar a tashi a ce ga gloria nan ta fito ga balaraba ta fito ga hajiya ta fito kaza kaza su ce su basu yadda ba in muka samu muka yi wannan wallahi za mu samu nasara so ni ina roƙon mata da Allah mu manta da ko wane ne kin fi wannan kyau kin fi wannan sa kaya kin fi wannan kuɗi kin fi wannan menene duk mu manta da shi mu zo mu haɗa hannu mu taru lokacin siyasa ya zo mu nemi wanda suke so wanda suke da zuciyar yin siyasa dinnan mara musu baya. To da fata mata sun amfana da wannan mukala da zai kai ga cima gurinsu na ba da gudunmuwa ga harkokin mulki da ci gaban ƙasa. Nan kuma za mu sallama da bakin namu shugabar kungiyar gamayyar mata a Najeriya Madam Gloria Laraba Shoda da hajiya balaraba muhammad shugabar kungiyar mata fulani ta babban birnin tarayya abuja da kuma hajiya sa'adatu ahmed bustani mazauniyar birnin tarayya abuja yanzu a madadin su duka da wakiliyar madina dauda da ta ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma chubahiro daidune da daidaita sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta Kuna iya sake sauraron wannan tattaunawa baki ɗayanta da kuma sauran batutuwa da muke gabatarwa a wannan shiri a shafinmu na intanet VOA Hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke. To madalla. Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. duk inda ka je an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. To madalla kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa takaice. Majalisar Wakilan Amurka ta zartar da kudirin shugaba Joe Biden na dala tiriliyan 1.9 don tallafin coronavirus da zammarta da komaɗa tattalin arzikin Amurkawa da masana'antu. Wannan ita ce babban nasara da shugaban ya samu a majalisar tun bayan da ya kama aiki. Yanzu kudirin zai je gaban shugaba Biden wanda zai sanya masa hannu don ya zama doka a gobe Juma'a a cewar mai magana da yawon fadar White House Jen Psaki. A gefe guda kuma a jiya Laraba Majalisar Dattawan Amurka ta amince da Merrick Garland a matsayin Attorney janar na Amurka. Garland dai alkalin kotun ɗaukaka ƙara na tarayya ne kuma tsohon jami'in ma'aikatar shari'a wanda a shekarar 2016 aka zaɓe shi don aiki a kotun kolin Amurka amma 'yan Republican suka hana. Jami'an tsaron Myanmar sun kai samami a wata unguwa da ke Yangon a jiya Laraba, inda ma'aikatan hanyar jiragen kasa da ke yajin aiki suke gangami, yayin da zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnatin sojan ƙasar ta shiga kwana 36 a jere. ma'aikatan da ke yajin aiki tare da wasu ma'aikatan gwamnati sun jagoranci gangamin nuna kin amincewa da gwamnatin soja wacce ta fara mulki ranar 1 ga watan fabrairu bayan da sojoji suka yi wa gwamnatin farar hula kasar juyin mulki suka kuma tsare shugabar kasar aung san suu da wasu manyan jami'an gwamnatin ta Amurka ta sanya kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama biyu a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da Mozambique a matsayin kungiyoyin 'yan ta'addan ƙasashen waje bisa zarge-zargen alaƙa da kungiyar IS. Dakaran Allied Democratic Force da ake kira ADF a takaici a Congo da shugabansu sai ka Musa Baluku da kungiyar ahalus sunna wa jama da ake kira aswj a takaice ta mozambique da shugabanta abu yasir hassan har da su a sunayen 'yan ta'addan na duniya masu da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hanzi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta na gabatarwa sai kuma Chibahiro ne da ya bada umarni amma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.